Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga wani wato eh, airdrop wanda ana ba da NFT wanda a yanzu haka dai wani uwa ya turo min da wannan bidiyo wanda eh, kuma gaskiya ba laifi wanda zan nuna muku yadda za ku rijista da wannan abu wanda da farko dai idan kun shiga cikin eh, wato welcome to AI sai ka yi create account sai ka sa email da kake buƙata to ni zan sa email da nake buƙata in buɗe da shi gashi nan zan sa to zan zaɓi email da nake son yi amfani da shi yau na sa email to da farko zan sa password na to kun ga gashi nan anan na sa password na wannan shine Batefen Gote wanda ya gayyace ni to zaka taɓa I agree eh to yanzu abunda zaka yi shine sai ka danna send wato a tura maka saƙo a cikin cikin email email naka yau sai ka taɓa not I am not a robot yawwa idan kai ka suka ce mu bi bridge gada kenan wanda ga gada ɗaya a nan ga ɗaya to ni biyu kawai Allah ya nuna min to sai in danna verified yauwa please select matching image to bari zan zaɓa yau ga gada ɗaya yau to suka ce mu zaɓi wato stay matakala kenan to gashi dai na zaɓa sai in danna Yau to yanzu za a tura min saƙo a email na wanda zan je in duba cikin email na. Zan mai da shi kan email na da nake amfani da na buɗe da shi. To. don ko kula shi nan sun turo min yau sun turo min gashi nan please check you are verified to yanzu zan ɗauki code ɗin da suka turo min ana yau kun gani to shi nan sai in matse ka matse haka idan ka matse sai kai copy yau sai ka koma cikin cikin shi in ka fita sai ka koma cikin wancan yauwa to yanzu zan sa gashi zan sa ya wato kun ga sai ka matse idan ka sai ka paste to ka gani sai ka na sign off to za ka yi saving idan kana bukata to yanzu eh ni already na riga da na register yau to yanzu zan ɗauko application yau suka ce ina zan ɗauko a cikin play store ga gashi nan sai kayi installing nashi to kun gani gaskiya yana cin MB da yawa za abunda zasu zaka downloading nashi zai ci MB saba'in da ɗaya wannan zamu jira in ya gama sai mu gaba da bidiyon yauwa to bari mu yanke haka bidiyo na farko kenan wanda in ka bayan ka register yanzu zanje idan na gama installing nashi zan je zan yi muku yadda za ku je ku claiming karɓar na NFT ne wannan ne a taƙaice yawa in ya gama installing zan shiga ciki zan nuna muku yadda za ku yi sai ku kalla wannan zan sa na biyu